Muna godiya da ba mu wannan dama. Akwai shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara da ke jan hankalin cewar yawan sojojin da aka baza a jihohin kasar 28 don ba da tsaro tamkar an sanya wa kasar dokar ta ɓaci ne. Ko da dai akwai rashin zaman lafiya a wasu yankunan arewaci da kudancin kasar, amma mulkin dimokuraɗiyya ake kai. Ya kake ganin wannan al'amari? Gaskiya ne kusan kowane jiha yanzu dai an kira kamar ishirin da takwas sojoji aka aika domin yawan tashin hankalin da ake da shi a wannan jihohin domin haka da mamaki a ce ana demokradiyya amma ko ina aka duba ana da tashin hankali kuma sojoji aka tura ni a ra'ayina babban kuskure ne a ringa tura sojoji maimakon a tura 'yan sanda dalili shi ne su sojoji horon da ake musu na kisa ne su kashe mutane amma 'yan sanda ana musu horo inda in ana tashin hankali za su iya kwantar da abin ko su barbaza mutane ko dai su samu wani dabara su za su kawo zaman lafiya cikin jama'a da suke tada hankali. Mm. To domin haka inda aka dinga cire 'yan sanda ana aika sojoji ko ina yana daɗa lalata matsayin da ake ciki amma akwai dalilin da ya sa ba a aika 'yan sandan yanzu daɗewa irin horon da ake musu da an daina kuma ba su da isasshen kayan aiki da ya kamata su samu don su yi aikin su yadda ya kamata kalman ka na nufin dole soja kawai ne zai iya bada tsaro a ƙasar a yanzu? Wato abin da ya faru da 'yan sanda manyan mutane a ƙasar nan daga gwamnoni zuwa 'yan majalisa zuwa 'yan kasuwa masu kusan kowa an tura musu 'yan sanda da ringa tsare su domin haka babu isasshen 'yan sandan da za su yi wa jama'a aiki to wannan abin da ya faru din shine nake gani ya mana wannan matsalar da muke ci. Amma kuma a matsayin Yakubu Dogara na shugaban majalisa, me yasa wannan maganganun ke zuwa a daidai wannan lokaci? Wataƙila ya ga abin da ya dame shi ne, ke so mutanen ƙasar su duba wannan matsalan a yi nazari a san abin da ya kamata a yi don a samu gyara. Amma ƙasa kamar Najeriya da ake demokuraɗiyya har an kai irin wannan matsayi? wato abin da yake nufi ne yadda ake mulki a ƙasar nan ya daɗe da lalacewa mutanen ƙasan kuma kowa akwai abin da ya dame shi to da yake mutane na cikin damuwa sai ka ga rigingimu kala-kala na tasowa to kusan ko ina kika duba wato mutane da yawa sun je sun siya makamai suna kashe mutane suna jawo suna tada hankali abubuwan ne suka yi yawa domin haka dole ne a zauna a nazari a ga menene wani dalilan ne ke jawo irin wayannan tashin hankalin da ake ciki. Madalla muna godiya da bamu wannan dama mu tattauna.